Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana kamar yadda aka saba a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan tasirin tsarin harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba wa ƙasashen Canada da Mexico da kuma China akan ƙasashen Afirka. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa wai shin harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba wa Canada da mexico da kuma china zai yi wani tasiri ne akan kasashen afirka wannan tambaya ce da ta fito daga awwal sabule taylor daga garin jos babban birnin jihar plateau a tarayyar najeriya akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar plateau muhammad tasiu zakari ya tuntuɓi dr isa abdullahi masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya ga kuma zantawar tasu yadda ta kasance. Idan shugaba Trump ya sanya haraji wa China, Mexico, Canada kai tsaye ba zai shafi Afirka ba. Domin ya sa musu su ne in suka shigar da kaya kasar Amurka zai caje su. Ya fi musu illa wa tattalin arzikinsu. Kuma illar ita ce China babbar kasuwa ce Amerika babba. Kuma in aka taɓa China za ta taɓa Amerika ita ma. To mu inda zai shafe mu shine mu ba mu sarrafa kayayyaki gaba ɗaya namu na kanmu mun dogara ne ga abin da ko china din suke yi ko canada din manyan kasashe ko america sai sun yi mu mu saya motocin mu su ne tufafin mu su ne kayayyakin na'urorin talabijin da na wutar lantarki duk nasu ne kayayyaki na ac duk nasu ne da sauran duk wa'ansu abubuwa injina da za mu yi amfani da su duk nasu ne to in wannan ya kara ma wannan wannan ya kara ma wannan to shikenan dukkan mu inda muka je ko ina muka je saya kuma da tsada za mu saya to kuma wannan zai daɗa jan nakasu wa tattalin arzikinmu don ah, za mu ibi kuɗaɗe da yawa kenan muna wa'annan cinikayya sannan har yanzu wannan zai daɗa zuƙe ɗan iya ɗan abin da muke da shi a cikin ƙasa da kuma ake ta riritawa don a samu a ɗan warware matsaloli da shi zai ƙara mana tsadar rayuwa waɗanne irin hanyoyi ne suka kamata ƙasashe masu tasowa su bi domin ɗaukar matakan da suka dace saboda su samu sauƙi akan wannan mataki faɗa ce ta manyan giwaye a duniya amerika da china su suka fi kowa ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma saboda haka duk ƙasashen da suke ƙasa da su za su ji jiki To amma babban abin da ya kamata a mu yi musamman mu Afirka da ƙasashen da suke tasowa kaga yau illar tsakanin china tsakanin america zai yi wa a nahiyar asia illa amma ba mai yawa ba saboda su 'yan asia suna kasuwanci tsakaninsu su ya su 60 a cikin 100 kuma don wani trump daga america ya ƙara tsadar wani abu nashi su nasu tsakaninsu su ya su in bai karu ba kaga da sauki to babban inda illar take shine nahiyar afirka mu har yanzu kasuwanci tsakanin mu ya mu mutanen afirka bai wuce kaman kaso ma goma sha shida ma a cikin ɗari ba duk sauran abin da muke daga kasar waje muke kawowa nahiyar turai nahiyar asia nahiyar amurka da sauransu saboda haka mun dage duk abin da muke iya samu a cikin afirka mu saye shi a afirka mu daina damuwa da na turai mu bunkasa afirka mu yi cinikayya tsakanin mu ya mu kamar kaso tamanin a cikin ɗari zai kawo mana sauƙin rayuwa zai kawo sauƙin farashi zai kawo mana karfin mu dogara ga kanmu ba sai mun je waɗansu Bangarorin duniya sun yi tasiri mai yawa a kanmu ba na biyu shine a tsakanin nahiyar Afirka da nahiyar Asia musamman kasashen nan wanda suka dan tattaso Thailand, Malaysia, Singapore da sauransu a da su kasashen yankin golf, To ya kamata mu daɗa bunƙasa kasuwancin nan tsakanin waɗannan kasashe domin kusan ci gabanmu muna taye ne da su in ba yanzu da suka dan ɗara mu ba. Saboda haka komai nasu zai dan fi zuwa mana da sauki za mu fi fahimtar juna da su duk abinda suke da shi ba mu da shi mu saya abinda da mu muke da shi ba su da shi su ma su saya to kaga wannan zai kara mana sauki to kuma har yanzu yana daɗa gwada mana cewa mu nemo yanayin da za mu samu kimiyya da fasaha a cikin ƙasashenmu mu samo ayyuka da na'urori da masana'antu wanda za su rike mana ƙasashenmu wanda mu ma sai dai a zo a saya a wajenmu in ba mu samu kimiyyar ba in muka siyo mu zo mu dasa a cikin ƙasar mu mu yi amfani da shi domin ya taimaka wa ƙasar mu wajen tubalin gina tattalin arziki mai karfi to dole mu yi ƙoƙarin yin wannan in ba haka ba duk abin da ya shafi wancan kasashe zai zo yi mana illa me ya kamata kasashen da suka ci gaba su yi akan wannan al'amari na batun haraji ƙasashen da suka ci gaba ai na ga kamar su din ma suna ɗaukan gungu-gungu musamman tarayyar turai dama a ɗinke take waje guda a ita turai kasuwanci tsakanin su ya su wajen tamanin ne fa a cikin ɗari fa su ya su suke kasuwancin to tsakanin su da amurka ita kasar amurka ita ce take da matsala da makotanta su mexico su canada yanzu ana hasashen cewa wannan abin da trump ya kawo kawai daga farko zuwa yanzu an yi kiyasin an yi asarar akalla dala tiriliyan goma to babu amfaninsa kuma shi dinnan yana lissafi ne cewa kasar amurka kullum kasafin kudinta mai gibi ne wato deficit budget sai ta ci bashi kafin take ciko kullum a kasafin kudinta kuma tana iban kudi tana sauwake mu 'yan bangarorin duniya ba gaira ba dalili To idan ya yi wannan zai iya jawo wa Amurka raddin da waɗancan ƙasashen za su mayar kuma da sai ya fi asaran tiriliyan ɗaya da suke yi da shekara na dala. saboda haka tattalin arziki wani abu ne wanda sai an samu haɗin kanshi sai an samu fahimta tsakanin juna sai an samu yarjejeniya kuma hukumomin duniya na cinikayya wato world trade organization ya kamata su tsaya da majalisar ɗinkin duniya bangaren da ya shafi cinikayya da masana'antu su tabbatar wannan abu a manyan kasashen nan ba su jefa kananan kasashen duniya cikin matsala ba. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar akan wannan tambaya. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan arafai hausa tambayoyi at gmail.com sai mun jika. da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wacce ke cewa shin ko me yasa cin wasu nau'ukan abinci ke sa shan ruwa da yawa ko hakan na da wata illa ce ga lafiyar jikin ɗan adam akan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin niger delta murtala adamu ibrahim ya zanta da masanin magunguna dr usman isa gombe da ke tarayyar najeriya domin samu amsar wannan tambaya ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya. Tabbas akwai dalili saboda wasu nau'ukan abinci da dama lalle idan ka ci su suna haddasa ka sha ruwa sosai a cikin jikinka misali akwai abin da aka ce ma high protein foods abincin da a protein mun san protein irin su misali nama irin su haka kaza da kwai saboda shi wanga protein idan an kai metabolizing ɗi ne ana producing in wani wasu product wanda aka ce wa urea to ita kuma urea dole sai da ruwa ake excreting ɗinta ake fitar da ita waje daga cikin jikin mutum ta hanyar fitsari to dole jikinka zai yi stimulating ɗinka sai ka te ka sha ruwa isassu domin a fitar da wannan waste product urea wanda wannan abinci ya haddasa eh, samar da ita to shi yasa kaga idan ka ci irin su kwai haka ko kuma kaza ko nama zaka ga mutum wato yana bukatar ya sha ruwa sosai sannan kuma bancin haka na akwai misali wani abinci wanda aka ce ma haifa ba food shi ma idan ka ci shi zai haddasa ma shan ruwa sosai misali kamar irin su ot, shi idan ka ci shi dole sai da ruwa ake narke shi a cikin jikinka to shi yasa ka ga in akwai ruwa waɗanda insufficient domin a narke shi a cikin jikinka jikinka zai stimulating ɗinka sai ka ji kana jin ruwa sai ka sha ruwa domin a ti a yi da narke wannan abinci domin a sarrafa shi ya ma aiki a cikin jikinka sannan kuma bancin shi akwai wani nau'i na abinci na gaba wanda aka ce ma spicy food duk abincin da yake da yaji haka eh, nau'uka na yaji irin haka chili, shi ma idan ka ci shi yana haddasa ka shan ruwa saboda yana da wasu sinadarai da dama tattare da shi waɗanda suke sa ka je kishirwa sannan kuma bancin shi muna da wasu nau'i na abinci waɗanda aka ce ma eh, salty but nutritious food abinci na wanda yake da yana kunshe da gishiri tattare da shi shi wannan shi ma idan ka ci shi zai sa ma kishirwa ta yadda sai ka sha ruwa domin a narkar da wannan abinci domin a sarrafa shi ma aiki a cikin jikinka akwai misalai na abinci da dama kuma duk waɗanda da lisaho suna da kashe-kashe akwai sunaye abinci da dama ƙarƙashin kategori kategori ɗin da ni ayyana sai dai saboda ƙarancin lokaci ba zan samu damar da duk zan fashin baki ba in wace su dalla dalla sannan nika gana abu na gurguje na ƙarshe akwai abin da aka ce ma da rifoot misali irin haka resin wanda da hausa muna ce mai abin ga eh, zabibi busasshen dabino shi ma idan ka ci shi yana haddasa ma ka sha ruwa za ka ji ƙishirwa missa yake haddasa ma ka ji kishirwa saboda ana buƙatar misali na ɗema yawun bakinka su taimaka su narke shi su dagargaje shi domin ka haɗe shi sannan idan ka haɗe shi wajen narke shi can cikin digestive system ɗinka dole sai da ruwa ruwa za su zo wa gabaɗe su nan narke shi da sauran sinadarai sai a sarrafa shi ya bi ta jijiyoyinka domin ya ma aiki a cikin jikinka na ɗan adam wanda mun cewa dai idan misali ko da za ka kwaɓa gari haka dole ƙila sai ka saruwa ƙila garin dawa ko garin masara sai an saruwa ake iya kwaɓa ta in babu ruwa ba ta ya kwabo wato hakanan nau'ukan ka idan ka ci su sun ka shiga cikin jikinka dole jikinka yana buƙatar ruwa domin ya narke su domin a sarrafa su su bi jijiyoyi su yi ma'aiki a cikin jikinka. Ko akwai wasu illoli da waɗannan nau'ukan abinci kan janyo wa jikin ɗan adam? ba illa na ba waɗanga abinci abinci na da suke inganta lafiyar ɗan adam sai dai haka siffa abincin suke idan ka ci su sai da ruwa ake iya sarrafa su su yi aiki a cikin jiki ba wata illa na ba haka Allah ya tsara waɗanga abinci ba iya narke su a cikin jikinka dole sai an buƙaci ruwa to kawai shi a dalili amma ba wai illa ta ke sa haka ba wani irin illa yawan shan ruwa ke haddasawa ga lafiyar jiki to shi ruwa eh idan kana sha ne a bisa ka'ida babu wata illa wadda yake haddasa ma a cikin jikinka a tattare da lafiyarka a matsayinka na dan adam saboda mun san da cewa mina na idan yayi yawa yana iya zama illa kuma idan yayi karanci shi ma zai zama illa amma idan kai shi tsaka tsaka daidai da jikinka yake bukata ba zai iya haddasa ma ko wace irin illa ba amma idan kuma ana so yi bayani ina yi bayani kila idan mutum ya sha ruwa da yawa sun kauce kima shin suna iya haddasa mai wata illa tabbas idan ka sha ruwa ya wuce kima fiye da yadda jikinka ke bukata suna ai haddasa ma illoli da dama na ɗaya akwai abin da aka ce ma tirimiya. za su sa sodium sinadarin sodium ya yi karanci a cikin jikinka wanda shi kuma sodium din ga kasancewa ta cikin jikinka yana da tasiri sosai jikinka na bukata ta domin a gudanar da wasu abubuwa da dama na harkar activities a cikin jikinka ta yadda ma zaka ga in akwai karancin sodium a cikin jikinka zai sa ka irin haka nausea da vomiting ka ji kamar ka yi amai haka zai sa ka ciwon kai haka da irin haka sizuwa kamar sizuwa kamar kana jin zaka kama kamar mai farfadiya farfadiya haka zai dan saka irin haka sizuwa sannan kuma misali yawan shan ruwa da yawa cikin illa ta yana saka abin da aka ce ma frequent urination zai saka akai akai zaka je ban daki ka rinka yin buli saboda ka sha su jikinka ya ɗiba iya waɗanda yake bukata an sarrafa abinci saura waɗanda sun ka rage sun ka zama wasted dole zaka fitar da su ta fitsari to zaka ga akai akai mai yawan shan ruwa duk bayan mintuttuka zai rinka zuwa ban daki yana yin sannan kuma cikin illar shan ruwa da yawa yana sa abin da ake ce ma electrolyte imbalance zai bata ma fasalin electrolyte me aka ce ma electrolyte irin su potassium abin ga chlorine da sodium da makamantansu to idan ka sha ruwa da yawa zai wargaje tsarin su sannan abu na karshe kuma shan ruwa da yawa yana sa ma kumbura ga hannunka kuma ga kahuwanka sannan kuma ga ka idan ka sha ruwa sun ka wuce kima zaka ga sun taro nan ga hannuwanka sun kumbura kuma za su kumbura ga ka kuma za su kumbura ga fuskarka wace shawara zaka ba wa mai ɗabi'un cin irin waɗannan nau'ukan abincin to shawarar da za mu ba masu ɗabi'a cin irin waɗanga nau'uka na abinci da ke haddasa shan ruwa da yawa shi na eh, a yi taka tsantsan eh, misali kada a zaƙe musu a ce ko da yaushe su ɗaya ake ci tun da dai abinci kala kala na akwai waɗanda ba su sa shan ruwa sosai kuma ba su da wata illa a cikin jikinka suna inganta lafiyar jikinka to sai ka rinka haɗawa ka yi mix ka ce waɗanga kuma ka ce waɗancan amma kada ka ce ka zaƙe iya waɗanga ɗaya za ka rinka ci gaskiya saboda kaga eh, yana da kyau ka ce kowane irin abinci ka ce balance diet ya kasance kasance ko wani irin kategori na abinci ya kasance kana ci kada ka zaki ma iya waɗancan gaskiya ita a asharar da za mu ba al'umma. To madalla sai kuma wannan tambaya da ke cewa assalamu alaikum don Allah wane ne sultan makenga shugaban 'yan tawayen m23 wanda ya hana zaman lafiya a Kongo? Wannan tambaya ce da ta fito daga Mu'azu Kabiru Cigumunka da ke Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da Farfesa Hudu Ayuba malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa da diflomasiya na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tarayyar Najeriya. shi sultani muktar makinga gaskiya ba shi bane shugaban wannan kungiyar ta'addan na m23 shi ne military commander na kungiyar amma shugaban shi ne bertram bisimowa shekara uku kenan da suka kafa kungiyar don dai su hargitsa congo su kwashe arzikin ƙasan da taimakon rwanda abin da suke bukata a siyasance shine a faɗinsu suna nema a canja tsarin mulkin congo don su samu shiga siyasan congo amma a gaskiya suna nema ne su yi rubda ciki da albarkatun ma'adinan ƙasan congo kamar da kuka sani ƙasan congo tana da arzikin ƙasa da yawa babu abin da ba su da shi to abin da suke yi ƙungiyan suna marawa Rwanda baya An aka kwashi wannan arzikin shi a bi ta Rwanda daga Rwanda kuma sha kai kasan turai sai da su to kaji gaskiyan abin kenan shi sa wannan fada ba fadan siyasa ba ce kuma a gaskiya wannan abin zai daɗe kamin a shawo kanta tunda turawa suna ciki chinese ma na ciki ɗiba ake kawai kuma ita congo tana da faɗi tana da girma da yawa ta fi najeriya girma so biyu to gwamnatin congo da suke kinshasa ba su da ƙarfi da za su controlling duk ƙasar sojojinsu ma ba su da ƙarfi da za su tunkari wannan al'amari to shi sa a gaskiya da akwai wasu ma ƙungiyoyin na ta'adda ban da invent wannan da akwai waɗansu ƙananan da suke nasu sha'ani ta nan wajen goma wani gari ne goma har can cikin kusa da katanga duk anan arzikin suke to gaskiyan abin zai wuya gwamnatin kungo su yi maganin wannan abin da yake faruwa a ƙasansu. to amma shi sultan ɗin ɗan asalin ƙasar kungo ne da ya san sirrin ta haka koko ya shigo ne daga ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da makotaka da ita ɗan kungo ne kuma da yana cikin ƙungiyan kabila wanda ya je shi ma yana da rebel group lokacin da ya je ya hambare mu botu to dama yana cikin kungiyan to kaga ya san da suka tashi daga wajen border din kenya da uganda suka yi moving ka haura suka je suka hambarin mubutu ina ciki ya san kasar congo da kyau daga wajen katangan nan har zuwa kinshasa to dama yana ciki to wannan dai abin nan ka san kungiyan m23 din kamar da na ce shekara uku kenan aka yi ta to waɗannan dai ba wai mutane ba ne kamar da na ce ba siyasa ba siyasa suke nema ba ko wani canji suke nema su dai arzikin ƙasan suke son su yi controlling su dinga ɗiba ne kawai To farfesa bisa la'akari da irin ayyukan ta'addanci da wannan ƙungiyar ke aikatawa a sassan ƙasar ta Congo. izuwa yanzu akwai wani mataki da wato Majalisar Ɗinkin Duniya ko koko ƙasar ta ɗauka na ayyana wannan ƙungiya a matsayin ƙungiyar ta'addanci kuwa? Kasan an tura sojojin abin nan UN an tura su can don su yi keeping peace a wajen amma sun kasa tunda su ma 'yan gomannin suna nema su tashi a san da akwai wadda maka suka tashi daga kasan su un vietnam peacekeeping force din to abin kenan to su dai m21 din m kamar da ake faɗi da french m23 din kai dai har yanzu kasashen duniya ba tsarki eh, mataki a kansu ba tunda dai ba su yi declaring din su kamar terrorist group ba to abin da yake ba da mamaki kenan to dai da da akwai wasu group da aka abin nan wani bemba da aka kai icc international criminal court har aka daure shi to shi wannan an mm, abin nan nashi amma shi wannan dai har yanzu ba abin da aka yi musu tun da dai ko da ake gani maybe ba su daɗe ba ne amma kamar da na ce suna fakewa ne da siyasa su ce ana suna neman canji ne a siyasan congo to abin da yake ciki kenan amma gaskiyan abin za ka ga turawan nan suna bayan abubuwa da suke faruwa a congo tun da gashi dai har yanzu shekara shekara uku kenan ake ta fama da eh, waɗannan kungiya ce an samu settlement an kira mitin da su da rwanda da congo da rwanda mitin har su biyu abin bai yiwu ba akwai mitin man da aka kira shi kagame bai zo ba kuma bayan za a mitin ka dinga kai hari aka yi kansilin mitin din. Tuma da fatan an amfana da wannan shiri Da wannan ne muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin wakilan namu Muhammad Tasi'u Zakari na jihar Filato da kuma Murtala Adamu Ibrahim na yankin Niger Delta da Ismail Karatu Abdullahi na Abuja dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara da ɗaukacin abokan aiki. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Naku Na Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.